الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى sai dai abin da Allah ya ga damar manta shi daga ciki saboda wata hikima hakika shi Allah maɗaukakin sarki ya san me ake bayyanawa da kuma abin da ake ɓoyewa babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu